Shin wai ko kun san cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un kisan gillarsa ba iya kan 'yan ƙasa kaɗai ya ƙare ba har da 'yan uwansa na jini. A cikin bidiyon mu na yau zan ba ku labarin yadda Kim Jong-un ya kashe ɗan uwansa mai suna Kim Jong-nam domin kuwa kisa ne da ya matukar ɗaukar hankalin duniya. Amma kafin nan a gurguje ina son sanar da ku cewa kamfanin ɗan Shosop su suka ɗauki nauyin kawo muku wannan bidiyon. dan shi WhatsApp da manhaja ce da zaku iya samun ingantacciyar data da kuma rahusa zaku iya sauke wannan manhaja akan wayoyinku na Android ta hanyar garzayawa zuwa Play Store ina fatan zaku ku ɗauko manhajar dan shi domin cin wannan garabasa kar ku manta ku subscribe ku follow ku like ku share domin kara mana karfin gwiwa a tare da na bata muku lokaci fa mu je zuwa cikin bidiyon mu na yau a yanzu dai shekarar Kim Jong-un 39 a duniya domin kuwa an haife shi a ranar 8 ga watan Janairu shekarar 1984 kuma ba shi kaɗai bane a wajen mahaifinsa yana da 'yan uwa da suka hada da Kim Jong-nam, Kim Jong-sung, Kim Jong-chul, Ri ju da kuma Kim Jong-jong. Bangaren mulkin kasar kuma, kundin tsarin mulkin kasar ya ayyana Koriya ta Arewa a ƙarƙashin mulkin demokaradiyya. Amma a zahiri za a iya ayyana shi a matsayin mai kamanceceniya da mulkin sarauta, wato monarchy kenan a turanci. Domin kuwa, Dangin Kim Jong-un suke mulkan kasar tun daga shekarar 1994 a lokacin da kakansa mai suna Kim Jong-il Sung ya kafa daularsa bayan yakin duniya na biyu. Bayan ya mutu ne mahaifinsa mai suna Kim Jong-il ya karɓi mulki. Bayan mutuwar mahaifin nasa ne Kim Jong-un ya karɓi mulkin kasar. yarinta da rashin kwarewa a mulki ya sa ya ringa yi wa 'yan kasar kisa gilla duk da cewa a lokacin mulkin mahaifinsa bai taɓa kashe kowa ba mutanen da ya fi kallo a matsayin barazana ga rayuwa da kuma mulkinsa su ne 'yan uwansa na jini wa'inda suka fi ƙarfi kuma ya fi jin tsoro sun hada da kawunsa mai suna johnson ting domin kuwa a lokacin da kim jong-un ya zama shugaban ƙasa kawun nasa shine mai ƙarfin iko da kuma faɗa aji a kan faɗin ƙasar koriya ta arewa Ɗayan kuma shine ɗan uwansa mai suna Jung Yong Song wanda ya kasance jakadan Koriya ta Arewa a ƙasar Malaysia. Ɗan ɗan uwan nasa mai suna Kim Jong Nam shi ma yana ƙasar Malaysia. Ta bakin wannan jakadan ɗan uwan nasa ne yake samun labarinsa. A shekarar 2013 ne Kim Jong Un ya fara share makiyansa, watan ‘yan uwansa kenan, inda ya fara da wannan kawun nasa ta hanyar sawa a harbe shi a bainar jama'a. bayan wata ɗaya da faruwar hakan kuma ya koma kan ɗan uwansa wanda ke jakadanci a ƙasar malaysia yasa aka kamo shi aka zo hannun koriya ta arewa aka harbe shi sai ya rage saura wannan ɗan ɗan uwan nasa mai suna kim jong nam shi kuma ya ɓoye domin ya san cewa zai zo kan shi to kisan kim jong nam ɗin ne ya matukar ɗaukar hankalin duniya da kuma yadda aka kashe shi a ranar 13 ga watan fabrairu shekarar 2017 da misalin karfe tara na safe a wata tashar jirgin sama da ake kira Kuala Lumpur International Airport da ke kasar Malaysia. Sai ga shigowar ɗan uwan Kim Jong-un ba tare da sanin cewa makasansa wasu 'yan mata guda biyu su ma suna wannan tasha ba. Da fari dai wa'innan 'yan mata hayar su aka ɗauka. Ɗaya daga cikinsu 'yan ƙasar Vietnam ce, ɗayar kuma 'yan ƙasar Indonesia ce. Da sunan cewa za su yi shirin na talabijin na bazata. wato comedy ke gidan ko kuma in ce prank a turance mai gidan da ya ɗauke su aiki yana ba su wani man shafawa na jariri su ringa shafawa mutane a fuska ba tare da sun sani ba da sunan wasa bayan sun ɗan shooting ɗin wasu 'yan bidiyoyi sai aka zo kan ɗan uwan kim jong un mai suna kim jong nam sai aka ba wa 'yan mata guda biyu wata safar hannu aka shafa musu wata guba da ake kira vx a cikin siffa ta man shafawa bayan lokacin shiga jirginsa ya zo sai ya mike ya fara tafiya zuwa wannan jirgi su ma wannan 'yan mata guda biyu suka ringa bin shi a baya ba tare da ya sani ba kafin ya ankara sai suka shafa mai wannan guba ta vx a fuska suka ruga da gudu bayan hakan ta faru jikin shi dai bai ba shi ba shi da kanshi ya danƙaro da gudu wajen jami'an tsaro yana neman taimako ba a wata wata ba aka garza da shi dakin ba da agajin gaggawa domin duba lafiyarsa ana cikin dubawan ne sai ga wani mutumi sanye da bukaken kaya da wata bakar jaka yana ta kai kawo a bakin ɗakin agajin gaggawar wanda ake kyautata zaton ɗaya daga cikin wa'inda aka ba kwangilar kisan nasa ne yayi ta safa da marwa bakin wannan ɗaki domin ya tabbatar da mutuwar kim jong nam su kuma ba san cewa akwai cctv kyamara a kowane lungu da ke cikin wannan tashar jirgi ba da ke ɗaukar motsin kowa da ke cikin wannan tasha wa'inda suka gudanar da kisan suna ɗan dama domin kuwa akwai mai kula da 'yan matan direba da mai ɗaukar bidiyon boki sai kuma shugaban tawagar wanda ake kira da garamfa. bayan 'yan mintuna a cikin wannan ɗaki sai gashi an fito da gawar king jong nam wanda suka tabbatar da cewa sun kashe shi ba tare da wata wata ba suka tattara inasu inasu suka ware su kuma wannan 'yan mata ba su san irin haɗarin da suka jefa kansu a ciki ba da taimakon bidiyon da wannan cctv kyamara ta ɗauka jami'an tsaro ba su sha wata wahala ba wajen kwamaso su ga baki ɗaya bayan an kai su ofishin 'yan sanda ne aka sa su a cikin wani ɗaki da ake bincikar su ɗaya bayan ɗaya sai ga shigowar wasu jami'an binciken kwakwaf daga ƙasar koriya ta arewa wanda kim jong-un ne ya turo su domin bincikar yadda al'amarin ya kasance inda aka sa su ɗakin bincike da wannan garamfa shugaban tawagar gaba ɗaya suna cikin tattaunawa ne sai aka ji suna cewa ai aikin da shi garamfa ɗin da ya yi kyau kuma kim jong-un ya matukar yabawa da kuma farin ciki da aikinsa don har an ji sunan wannan guba ta VX na tattauna a kanta wanda hakan ya sa jami'an tsaron malaysia suka tabbatar da cewa kim jong-un shi ya kashe ɗan uwansa bayan an kai makasan kotu aka yanke musu hukuncin zama a gidan kaso na shekara biyu bayan shekara biyu kuwa aka sake su gabaki ɗaya a maimakon a yanke musu hukuncin kisa